danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Labaran Hausa da ɗumi su daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Halin da ake ciki a ƙasar jamhuriyar Nijar a yanzu haka sakamakon abubuwan da suke wakana a yanzu haka. kamar yadda yanzu haka mai sauraro za mu kawo muku cikakkun rahotannin domin ku ji halin da ake ciki a ƙasar jamhuriyar Nijar a yanzu haka. Kamar yadda muna tuna maka idan ya kasance kai ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar ne, ka tsaya ka saurari rahotannin tun daga farko har ƙarshe domin za ka ji abubuwan da suke faruwa lungu da saƙo a ƙasar jamhuriyar Nijar din. Haka zalika ko ya kasance kai ba ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar ba ne ba,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 mun gode sosai da kasancewa da mu da kuka yi a wannan tasha mu mai albarka sannan mai sauraro kar ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar lakin mun gode labaran hausa da dumudumin su daga ƙasar jamhuriyar nijar kamar yadda a yanzu aka mai sauraro za mu kawo muku rahotannin kai tsaye ne daga ƙasar jamhuriyar niger domin ku ji halin da ake ciki a yanzu haka a ƙasar ta jamhuriyar Nijar lungu da saƙo idan ba za ka manta ba mai sauraro kasan cewa abubuwa da dama suna ta faruwa a ƙasar jamhuriyar niger din tun bayan juyin mulkin da aka gudanar a halin yanzu sai dai mutane da yawa a yanzu haka sun fito suna bayyana ra'ayinsu sakamakon yadda shugaban ƙasa birginiya abdurrahman chani yake gudanar da mulkin nasa a ƙasar jamhuriyar nijar inda a yanzu haka yake samun goyon baya ɗari a gurin talakawansa sakamakon yadda suke goyon bayansa a kan mulkin nasa a yanzu haka kamar yadda a yanzu haka mai sauraro ga cikakkun rahotannin ka tsaya ka saurara tun daga farko a ƙarshe domin za ka ji yadda lamarin ya kasance amma muna ƙara tuna maka idan har baka danna mana a subscribe ba dai ka daure ka danna sannan ka danna ƙararrawa domin samun labaranmu da zarar mun dora mun gode ga cikakkun rahotannin ka saurara jihar Difa inda a wani rana ta Juma'a ne gwamnan jihar Difa Janar Brigadier Ibrahima Bagdoma ya jagoranci bude wani allo da aka kafa kan titi na birnin Difa. Allon da ke dauke da wasu daga cikin jawabai na shugaban kasa shugaban majalisar Senan Spain Brigadier Janar Chani Abdulrahman da ya amfani da su yayin jawabin sa zuwa ga al'umma na wannan kasa ta Mutanen Niger. Kalma wadda ke kumshe da kira zuwa ga dukkanin 'yan kasa da su ba da haɗin kai domin ganin cewa an tabbatar da cikakken 'yancin kai a wannan kasa ta Mutanen Niger. laftana kanal abdu halilu magajin wato birnin difa shine ya kafa wannan allo musamman ma don ganin cewa ya karrama wa'annan kalamai na shugaban kasa abokan aikin mu na jihar difa abdulrahman bukari da majiri su aiko mu da karin bayani a cikin wannan rahoto. a wannan lokacin da kasar mu ke cikin matsaloli mun san da cewa ba shakka duka 'yan kasa masu kishi za su tashi tsaye su kawo tasu gudunmuwa domin ceto wannan kasa tamu wannan kalmar dai da ta fito daga cikin jawabin farko na shugaban kasa Ronaldo Brigade Abdurrahman Chani a ranar 28 ga watan Yuli na shekarar 2023 ita ce dai a nan garin Difa a tsakiyar wani babban allo da aka kafa wannan kuma domin ganin da wannan kalmar ta zamanto tamkar darasi zuwa ga duka 'yan kasa. shugaban kasa yana son eh, kokarin kowa Doki yana kira ga kowa duk a taro gaba da zama tsinkiya madan guda da a samu a hidda kasa cikin matsalar da muke. da haka ne da ni wannan ma'anar ce ta sani ɗauko ga kalmar tashi ni kafa 'yan ƙasa in suka su ganta su yi umarni da ita. Gwamnan jihar Difa General Brigade Muhammadu Ibrahim Bagadoma da ya jagoranci bikin buɗa wannan allo ya buga yabo akan wannan fusa'ar ta magajin garin Difa. Ta kuma wannan kalmar tana gayyatar 'yan ƙasa ne don saboda su taki tsaye su kura don saboda Nijar ta tsaya da ƙawafunta. wannan magana ce wadda take da ma'ana hal ba kaɗan ba a yau gobe hal ma kullum zan ce muna fatan mutane in sun karanta wannan za su yi amfani da wannan kalma saboda duk abin da yake faruwa ya zamanto ya shahe su su ɗauka cewa tamkal harkokinsu ne harkar tsaro harkar aikin ci gaban ƙasa harkar eh, lahiya harkar Eh, tsafta a cikin gari ya zamanto kowa ya ɗauka tamkar shine abin ya shafa babu yadda za a yi ci nasara in kowa ido zai sa yana kallo babu abin da za mu na ci gaban ƙasa in jama'a ba ta kama ba in jama'a ba ta tashi tsaye ba ta haɗa kanta kamar mutum ɗaya hausa suka ce tsintsiya maɗarmin kaya duk irin abubuwan da za su faru mutane su ɗauka tamkar harkokinsu ne ba harkokin gwamnati ba ne ba harkokin iko ba ne ba harkokin jami'an tsare ba ne ba harkokin sarakan gargajiya ba ne harkokin jama'a ne. abun fata dai a hali yanzu shine dai na ganin da duka 'yan ƙasa sun zamanto tsintsiya maɗarmin ki ɗaya domin raka wannan kokowar ta neman yanci wannan kuma domin kare kima da mutuncin kasar mu a idon kasashen duniya. Idan mun dawo nan babban birnin ya mai inda farkon wannan mako ne wato ranar 25 ga wannan wata na Satumba mai baiwa fara Minista shugaban gwamnati Ali Muhammad Lamini zai shawara kan sha'anin ilimi a ofishinsa wato Ali Indai Ibrahim ya gana da shugabannin da ke rashin kare haƙƙin malamai na koyarwa na boko a wannan ƙasa ta mu Nijar wato shugabannin kungiyoyin kwadago wannan kuma domin ganawa da su kan yadda za su tunkari tsarin jadawalin koyarwa a wato wannan ƙasa ta mu Nijar musamman ma domin tattaunawa dangance da irin kalubalen da malaman ke fuskanta na ganin cewa an ciwo kan wa'annan matsalolin a ganawarsu da wato mai baiwa firaminista shawara adamu maman sabiu wanda yana ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin kwadagon da ke rashin kare haƙƙin ilimi na wannan ƙasa ta mutane nijar ya bayyana cewa sun gamsu matuka kuma sun yi ma gwamnatin wannan ƙasa ta mutane nijar uzuri a wannan yanayi da take ciki har zuwa nan gaba idan allah ya sa komi ya shi daidai ga ƙarin bayani takin sa. lalle muna godiya musamman zuwa ga shi mai girma eh, shugaban ƙasa eh, eh, president na cnsp da shi mai girma prime minister da kuma shi kan shi mashawarci na musamman da suka yarda su saurare mu saboda yana nuna cewa suna lura da koken 'yan ƙasa suna lura kuma da koken malaman makaranta da muke wato mun yi magana ne dangance da abin da shahi yadda za a ɗauki ma'aikata wanda suke yan dindindin daga yan kwantaragi zuwa yan dindindin da kuma allahus da da muke da su a wurin gwamnati wato da ake cima da faransanci ratar sadar ko incidence financier da kuma sauran wasu bukatoci na daban domin a samu cewa wannan fara karatu da za a yi na wannan shekara ya tafi ba tare da wata tangarɗa ba ba tare da wata wasu matsaloli ba in eh, mun sani cewa ƙasa ta yi fama da abubuwa da dama tun bayan da aka samu wannan gwamnati na sai na shigo kenan mu ma a matsayin mu na yan kasa da mun bada da gudunmuwa mun ba da goyon baya ga wannan gwamnati tun lokacin da wannan abu ya faru kenan muna gani ko muna ji ƙasar mu ce ba mu da wata ƙasa bayan wannan abin da za mu iya yi domin mu ba da goyon bayan mu domin ya zama cewa eh, wannan shekara ta karatu ta ta yi ba tare da tangarɗa ba za mu kokari mu bada shi kuma mun samu eh, eh, jaddadawa cewa lalle gwamnati yana tuna da wannan bukatoci gwalgwadan hali abin da hali ya bada dangance da abin da ke da cikin aljihun gwamnati zai yi iyakacin kokari domin ya ganin cewa ya biya wannan bukatoci mun sani da yake muna cikin wannan lokaci na majalisa ta ceton ƙasa ba mutane ba ne mahausa dogara ga abin da zai fitowa daga waje ana ƙoƙarin a sa jama'a su dogara ga kansu domin su iya samu mu zamna dangalgar da gindin zama saboda wannan ba mu da wani abin da za mu yi maimakon mu ce mun gode ko mu ci gaba da bada goyon baya tare da ce masu abokan aikin namu cewa malaman makaranta gwamnati bai manta da mu ba da hali ya samu zancen ɗaukan ma'aikata zancen biyan suka da ake biyan da ake biyan gwamnati gwamnati zai kokari cewa ya ga cewa ya daidaita wannan a ci gaba da rangadin da ministan ke kula da sha'anin noma da kiwo na wannan kasa ta mu Niger kanal Muhammad Alhaji Usmane ke yi a fadin wannan kasa ta mu Niger to mai sauraro kamar yadda a yanzu haka aka tsaya ka saurari ko rahotannin nan tun daga farko a ƙarshe na san cewa ka ji yadda lamarin ya kasance kamar yadda a yanzu haka mutane da yawa sun fito suna ta tofa albarkacin bakinsu a kan lamarin haka zalika idan ba za ka manta ba mai sauraro ka san cewa wasu da yawa a yanzu haka suna magana a dangane da yadda suke ganin cewa ya kamata a kawo ƙarshen 'yan ta'adda a ƙasar jamhuriyar nijar haka zalika kuma ya kamata a ce a ƙara marawa shugaban ƙasa birginiya abdurrahman chani baya akan abubuwan da yake gabatarwa a ƙasar jamhuriyar ta nijar ɗin domin kuwa a yanzu haka an bayyana cewa shugaban ƙasa birgeniya abdurrahman chani duk ƙoƙarin da yake a ƙasar jamhuriyar nijar ba don komai yake face don talakawansa haka zalika kuma yana yin hakan ne domin ƙasar nijar ta ci gaba kuma kowa da yawa a yanzu haka ya bayyana hakan haka zalika yana goyon bayan birginiya abdurrahman chani sakamakon yadda mutane da yawa suka ga cewa a yanzu haka babban burinsa shine ya ga cewa ƙasar nijar ta ɗaga sama idan ba za ka manta ba tun bayan juyin mulkin da aka gudanar shugaban ƙasa abdurrahman chani bai zauna ba yake gudanar da mulkinsa domin ya ga cewa ya tallafawa a ƙasar jamhuriyar Nijar haka zalika ya ƙara farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin wanda a yanzu haka a kaso ɗari an gabatar da kaso hamsin sai dai kuma a yanzu haka mutanen ƙasar Nijar suna fatan alkairi a dangane da mulkin nasa haka zalika suna sa mai albarka a kodayaushe akan mulkin nasa ya ci gaba da tafiya.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 mun gode sosai da kasance da mu da kai a wannan tasha tamu mai albarka sannan mai sauraro kada ka manta ka dangwalawa bidiyon mu alamar lakin takan ne za mu san labaran da muke kawo muku suna matuƙar burge ku sosai matuƙa mun gode sosai da kasance da mu da kuka a wannan tasha tamu mai albarka